sake dawo da mu wannan darasi na al-miskul asfar sharhi na kitabul akhdar muna cikin farisai mustahabbai wato na sallah mun zo na kan goma sha daya shi ne tahariru sababa wato shi ne kada wannan ya manoniya a zaman tafiya kafin mu ci gaba akwai wani na ga kamar ba tambaya ba ne kamar bayan da ke tsayin kawai ina cewa assalamu alaikum allah ya kara ilimi da basira malam don allah taimaka min da shawar akan abin da da ke damuna sosai duk abin da za mu yi tun daga kan mahaifiyarmu har mu yayanta mukan samu matsala kamar sana'a daga sauran abubuwa kuma ina iya na wajen bautan Allah da kuma yi wa iyaye biyayya ina kuma kyautata mu'amala da mutane amma bai hana samun matsala a cikin al'amura na al'amuranmu ba malam hakan yana nufin akwai matsala tsakaninmu da allah da allah ne ko jarrabawa ce to kusan ba wanda zai iya cewa a'a ko ba wanda zai iya cewa a'a eh. ban san a wannan kafa iya abubuwan da kake yi ne ba mu san mu'amalarka da Allah din ba su ma kansu iyaye ba mu san mu'amalar da suke tsakani na haka ba za mu iya cewa tsakaninka da Allah din babu matsala ba kuma za mu iya cewa tsakaninka da Allah akwai matsala ba ba za kuma mu iya kwatin cewa tsakaninka da iyaye akwai matsala ba kuma ba za mu iya cewa babu matsala ba saboda wa ma shahidina illa bima alimna ba abin da za mu ba da shaida sai abin da ta sanar da mu yanzu ana sauran abin da suke koye ba mu iya sanin su ba balle mu iya yin hukunci a kansu amma ne tun da shawara ta nema ba hukunci shawarar da muke ba shi ne ka gyara mu'amalarka da ubangiji inda allah ya hana ka kar ya same ka a gurin inda kuma allah ya ke son ya umurce ka to ya same ka a gurin kada allah ya zo neman ka inda ya ajiye ka bai same ka ba kada kuma ya same ka a inda ya hana ka zuwa wannan kenan muna muna maka tabi Allah sau da kafa dukkan abubuwan da suke ba daidai ba ka kiyaye duk abubuwan da suke daidai ne na Allah ka yi kokarin iya bakin kokarin ka kai su don ba za ka iya kare su duka ba amma duk da wannan ka kwana da sanin cewa Allah zai iya jarraba ba. domin dama hasali masu imani Allah ya fi jarrabawa baya bari su haka kawai sai da jarrabawa don haka kana sallah kana azumi kana komai kana bin ubangiji amma zai iya sa jarrabawa a cikin rayuwa saboda ita jarrabawar wata daraja take jawo maka adam a gurin allah na haka ba mu sani ba ko irin tafi allah din ya samar na biyu kuma ka kyautata ba iyaye kada kai alfahari da abin da kai yi, ka dauka cewa kana kyautata musu har ma fada kake kyautatawar ka ba ta kai wata tara da kai tana dauke da kai a cikin ka wajen ma duk abin da za ka mata bai kai wannan ba kyautatawar da duk kake jin za ka yi ba ta kai matsayin shayar da kai nono da ta yi ba duk kyautatawar da kake jin za ka yi bai kai matsayin kai mata amai a jikinta, kai mata fitsari kai mata kashi a kan gadonta kai mata duk abin da kai ka hana ta barci da daddare shekara da shekaru kar ka ɗauka a kowace kyautatawa da kai wanda har za ka yi mamman da ka alfahari cewa ka kyautata mata kawai ka nemi yadda wannan shi ne kawai shawarar da za mu ba ma in ka ɗauka wai dan kila ta ba ta kudin zama ko dan ka tsaya mata wani zani da kake ko wani abu da kake kana daukan cewa kamar wai kana biya ba kai komai ba ba abin da kai in da ba ta rai kawai sun kuya ka ba ta hakuri idan ta nema ta kana da shi ka yi kuma ko magana za ka yi mata muryar ka ya zama a ƙasa ba sama da nasa kar ka yi alfahari da wani abin da cewa mahaifiyarka a kanta a matsayin wai ka kyauta mata ba kai komai ba so amma duk da haka wasu suna samun iyaye waɗanda Allah yake sarrafa su duk abin da suka iyaye ba za su yi godiya ba su kuma iyaye ba abin da ya kamata su yi kenan ba kamata ya yi in an musu wani abu su gode su yi addu'a su yi fatan alheri a ka wannan shi ne abin da ya kamata su kuma su da haka muna baka shawara kada ka yadda ka nuna wa mahaifiyar ka kyau ba ina kyautata miki amma ba kya gani kar ka yadda kai wannan duk abun da kai ja bakin ka kai shi ka nemi shiryawa da ita shi kuma ubangiji duk da'ar da kai masa zai iya jarraba ta gara ka san wannan da ka muna ba ka shawara ka bi Allah cikin al'amari wannan shi ne muna da tsokaci ɗaya ko biyu tsokaci na farko shi ne ma'al'ummar ƙasa al'ummar ƙasa ku yi makasar kusaton alheri kuma kullum ku saka ta cikin addu'a ku daina mata mummunan zato ƙasar ku ɗauka allah yana tausayin ku kuma Allah ɗin zai sanya muku mafita ku roƙi Allah kuma ku tuba daga zunubai ku koma zuwa wajen Allah ku nemi rahamarsa babu wani abin da yake a duniya wanda yake faman mai ba zai kawo komai da ka sani yana iya kawo duk da cewa wasu kullum suna zargin malamai idan an ce a koma wajen Allah akwai masu zargin malamai suna kallon cewa wai da haka ake danne su to idan ba a danne ka ba to yanzu an sake ka za ka je wajen gwamnati ko ko dai har da dukkan allah da a koma to dole ku roƙi allah ya kawo muku zaman lafiya kuma duk inda wahala ta zo to idan ka lura wallahi talakawa sun fi shan wahala duk inda wahalar kasar nan ta talakawa sun fi shan wahala mu gaya ma kanmu gaskiya idan fasto kake bai to kila fasto yana da abinci a gidansa yana da duk abin da ba ka tsammani idan malami kake bi kila shi ba yana da abinci a gidansa kai kaɗai ne da kake ta ihu kila in ƙasar ta dai ba ka da abin da za ka ci na safe ko ne haka ne ko? kamata ya yi fatan Allah ya kawo zaman lafiya duk abin da zai samar da zaman lafiya da muna kaunar Allah ya kawo shi domin shi talakan ma da ba shi da shi ya fice ya nema amma idan aka samu matsala ta rashin zaman lafiya ba za ka samu abincin ma nemo shi zai zama to aiki waje kuma ba da kare to Allah ubangiji ya sauke eh, Allah ya zaunar da wannan kasa din lafiya yawa kamar yadda muka ambata ragnan masu yada maganganu na kayar da hankali a cikin al'umma su masu yi haƙuri su daina yada maganganun tashin hankali duk abin da ka san ba zai zama alheri ba a cikin al'umma kada ka sake shi duk abin da ka san zai zama alheri ma al'umma ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya babu laifi ka ka sake shi domin ya kawo guduma da zai ba da guduma to tsokaci na biyu kuma shi ne ana ta kira kiraye cewa mutane su yi katin zaɓe ko babu laifi kowa ya yi katin zaɓe saboda ba mu san sharrin da yake ciki ba ba mu san kuma algarin da yake ba wai ma dan kai zaɓe za ka yi kacin ba don gudun sharrin masharranta ma za ka yi kacin domin wallahi wani idan ya hau gwamnati zai iya cewa ko ɗanka ba za a sa a firamare ba sai ta kawo kacin zai iya yiwa ko ba zai yiwa dan haka kawai ka je ka yi to a gefe guda kuma muna da korafin gwamnati ta kori ciyaman na hukumar zaɓe kora ma ba wai sauƙi ba koran da ya kamata da a kore shi kwata-kwata don mutum ne wanda ya nuna kanada baya son musulmai baya son musulunci kuma yanzu muna kurce muna kurce da yawa suna ta fitowa haka ne ku in al'umma gwamnati take yi kuma ita take ra'ayin al'umma take su to ya kai cewa a sauke shi ba wai a sauke shi ba a kore shi kawai don mutum ne wanda yake da maganganu munana a kan al'umma yana da maganganu munana a kan musulmi kuma wannan a fili yake an ga rubutun ba ba a gani ko ba a gani ba an ji kuma maganganu ya koma garin su kawai shugaban kasa ka kore shi ya tafi ba wai ma ka sauke shi ba mu so muke a kore shi ya tafi kawai kuma ba mu da ra'ayin sai an ba wa musulmi a kawai dai a samu wanda zai yi mutane adalci a bashi ba mu da ra'ayin wai sai ka saka musulmi a mu ba mu da wannan ra'ayi muna da ra'ayin kawai waye zai yi ma al'umma adalci waye buguntarsa ba ta fito ba akan bambance bambance haka ne ko yawa amma duk mugu wanda ya fito ya nuna cewa ga wasu al'umma baya son su kuma yana jin haushin su kuma ya yi rubuce-rubuce ya yi muna don maganganu to irin wannan bai kamata a bashi wani mukamin wanda zai zo kuma mukamin da da waɗanda ka wasa da waɗanda ka wasa ba duk za su zuba kayan su a ciki kuma kai za ka auna aikin to bai kamata ba ku tantance adalci Eh, ko mun ba da wannan da kyakkyawa din duk wanda zai je ka fassara ya ka fassara da shi ya zai ba za mu hana ka fassara ba amma mugun muguntar ka ta ku. kiyayyar ka ta bayyana rashin adalcin ya fara fita a fili na haka yayi gaba a kore su kawai akwai mutane waɗanda suke za su yi adalci ba su ma nuna alƙiblar su ga inda suke ba to irin waɗannan mutane su ya kamata a yi abin da ya kamata amma mutumin da ya fito ya nuna gaba da kiyayya a fili wannan ya kamata a sauke shi a sauke shi kuma a kore shi kawai za mu koma kan karatu idan ba ku manta ba muna kan mustahabbai na na sallako muna kan lamba ta goma sha ɗaya kuma ina jin kamar ita ce ta ƙarshe ta hariku sababa shine kada wato ɗan yatsa motsar da ɗan wancan satin mun fara karatu lokaci ya kore mana ko ah, mun zo inda muke magana akan maganar ibn al-qasim yake yamudduhu min ghairi tahrikin yana miƙar da wannan ita ya din ba tare da motsar da ita ba wa huwa al-qawl as-salih salih wannan shine magana ta uku a baya mun yi magana ta biyu wanda zai nan da ya tsinka ya yi nuni ga dabarar samanuniyarsa akwai kuma wanda zai halka na ɗan yatsun nasa ya saka ibuhamarsa a ciki akwai kuma wanda muka ce zai yi nuni ga yatsa ita wannan manoni wannan shi ga kauli na uku inda ibn al-haji waɗannan maganganu guda uku dukkan su an karɓo su daga wajen dan haji ne wa qala ibn al-fakihani ibn ke wa yushiru biha yana nuni ga sababarsa wannan ita ce sababa ko manuniya yana nuni da ita yaminan wa shimal dama da hagu a tafiyarsa nan ko Shi ne yana sada ta kudu da arewa Tun da ai gabar yake kallo ko galibi dai ana masallata gabar suke kallo in ba da rurar katan kai ba ko yawa to sai zama yana ta daya ya tsatsa dama da hagu shi ne kudu da arewa ke ko na'am لأنها كالمدية وأما في اليد اليسرى فتبصر kawai yana nuni da ita ne kamar manuniya wanda ya miƙar da ita amma hannunsa na hagu wato busar ana shimfiɗa ta ne a kan guyoyi wato na wannan hannun na hagun ɗin shi shimfiɗa shi haka ake a kan guyoyi ka samu zaman tafiya ka shimfiɗa hannayenka na hannunka na hagun haka a kan guyoyi ba kama guyoyi ake ba wajen rukuni ne ake kamawa amma wajen zaman tahiya shimfiɗa ta ake kuma a wata ya ana ɗan buɗe tsakanin su haka tsun haka suke ake buɗe su wato ma'ana ba a dunkule su a haka akan gwiwa idan ka ɗora su akan gwiwa sai ka ɗan buɗe su haka a yan gani ko yawa shi ne kwatubu ولم أرى فيه خلافا ابن القاسم يقول بنغوني ساباني بعد كمان mana kenan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa hannun hagu ana dora shi ne akan cinyar hagu a kuma bude yan yatsun a shimfitar da tafin hannun akan gwiwa kama gwiwa ba ke ɗarfe kuma wannan hannun dama wannan ruwaya ukun da muka ambata su ne ake ko dai ta miƙar da baba ɗin a ko ka tura mata wannan ke mu'amar ta zama tana binta ko kuma ka nade su haka ko ka saka wannan a ciki haka sai ka miƙar da ita wannan ita kare wannan su ne ƙauri guda ku an gane ne ko duk kowanne kenan yana iya yiwa amma da hannu abun akan gwiwa akan cinyar ka ta hagun a zaman tafiya wannan haka ake babu wani sabani a ciki malai ce bi hadisi ibnu umar saboda hadisin dan umar Allah ya tada shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tira da amincin Allah da bada gare shi yace kana idza qa'ada manzo Allah ya kasance idan ya zauna fit tashahhudi a cikin tahiya an gani idan ya zauna zai tahiya ga sifar zaman ya yake wada a yada yusra yana sanya hannunsa na hagun ala jin yusra a bisa gwiwarsa ta hagu kenan kowane hannu yana bin gwiwarsa ne ko hannun hagu ana dora shi a kan gwiwar hagu an bayyana wa wada a yadda yunna hannunsa na dama kuma yana saka yana sanya shi ala rukubati yumna a bisa gwiwar ta dama wa qa'ada salatan sai ya kudurce ya tsunta uku haka shine ya nade su kenan an gane wa hamsin da tabiyar ita ce ita ba sai a nade ta haka ai dai ana gani ko yawwa wa ashara bis sababa sannan sai ya nuni da wannan sababa wannan ita ce sababa kun gane misali yanzu ka ga hannu haka ne ana da hannu ya tsugu da uku daya sai biyu sai uku haka za a nade su idan an ce kuma za a nade ita sababa babbar yada to ita ma sai a yi mata haka za ta shige cikin su kenan na to sai a yi nuni da manuniya ita ce sababa haka wannan kenan yanzu kaifiyar yadda ya kamata ka yi kenan ko a idan kai zaman tahiya wanda kuma da yawa ba haka suke ba ko na a ai ba wani abu ne in ba haka kake ba kawai ba haka yake ba wani shi ne kawai ba haka yake ba zai ci gaba da yin yadda yake ko wa fi riwayatin a wata ruwayar kuma wada a kafahu yumna yana saka tafinsa na dama ala faqizi al-yumna a bisa cinyarsa ta dama an gane to sai ce wa qabida asabi'ahu kullaha yana rike yatsunsa duka gaba ɗaya sai danke su a guri da wa ashara bi asbu'ihi sai ya nuni da hannunsa ya tsatsa allati kalil ibhama wacce take bin babban dan yatsa wacce yatsa ce take bin babban dan yatsa wannan ko kin an ce yana rike su dukkan su gaba ɗaya shine haka kenan yanzu kowace an rike ta ko to sai kai nuni da wannan amma a baya da muka wuce ya yi magana cewa ana nuni da wannan ko ana saka kuma ibhama a ƙarƙashin sababa ne haka kowa ya gani nan ko an gani to ga wani kaunin kuma wa aqada salatan yana nade yatsunsa guda uku wa kamfin da ta biyar idan an ce shi ne nade su haka wace ta yaka ta hudu manuniya wacce ce ta biyar to shi kenan a tsallake ta hudu sai a kai wa kamfina da ta biyar haka wannan shi ne tsanin hafiz abinda hafiz kenan ya fara ya ce suratu ha kamanninta idan kana son ka gane kamannin shi ne an yadda alal ibama ya sanya babban ɗan yatsa maftuhan a buɗe ba ya kulle shi a nan ba ya saka shi a buɗe ta haka sababa a ƙarƙashin manuniya shine gana yanzu wanne ne ta dawo ƙarƙashin ɗaya wannan ita ce ta dawo ƙarƙashin wannan ko sai ya yi da wannan wa ƙaunuhu faɗinsa kuma da ya ce wa ƙabida asabi abu kullum yana riƙe in ya tsunsa gaba ɗaya dukkansu ai ma'anarsa shine asabi'u yadakul na, yana riƙe tsunsa na dama da ha, wato riƙewa alarra'a a bisa sauki ba sai ka matsa ma kanka ba domin ka bibi kake yatsa alarra'a wato ba shi ne sai ka dunkule su ka manne su kuri ɗaya ba wa ashara bis sababa sai ya nuni da manuriyar kaga ai yanzu baka dunkule su ba ko kamar yadda yin su haka sai kai nuni da wannan wannan shine kauli na nawa kenan na uku ko wa fi riwayatin wa'il ibn hujr a riwayar kuma wa'il dan hajr yace halaka bainal ibha wal wusta yana da kamar rawun shine allaka kamar ya nade kamar nadewar zobe an gane idan kai haka ai kamar sun yi nadewar zobe ne ko an gane bainal ibhama wal wusta wato banda ita ibhamar da al-wusta ko kuma abin nan ita wusta tana shiga tsakanin ibhama ai wusta wannan ita ce wusta idan ka naɗo su haka idan ka ɗauko ibu hama kai haka sai ka yaya sai ka nuni kuma da wannan fahadihi salatatu hayata wannan sune kamanni guda uku wanda yake cikin tahiya zakarat fil ahadith wanda kuma duk an ambato cikin hadisan manzo Allah wanne ne wanda kake yi ko baka ji ba cikin uku wanne kake yi watakila fa in ba a isa a cikin ukun nan ba ka ko daya akwai wasu kasan yadda suka ga dama suke barin hannayensu a sallah haka ne idan da ya zaman tun yamma ba yadda aka ce yayi yi ke ba don galibin wasu yadda suka ga dama suke idan jahilci ne to Allah ya sa ka gyara in kuma ganganci ne to in kai wasa sai ka rasa laya don mafarin domin Allah ba a masa ganganci bayan ka sani ka san yadda abubuwa suke kuma ka kiyu su yadda ya kamata don jawar wasa ba za ka samu ladan komai ba amma watakila jahilci mai yiwa ba ka sani ba kana neman sani ne ka watakila a uzurin uzurinka amma ku shi ma ba dama ake ba ka goyi ka ci gaba da zama da jahilci ba za ka tambaya domin ita wannan sallar ma don ita Allah ya kawo ka duniya ba wai dan ka zo duniya kai ta cin kaji ba ne kana jan koka kola. wala ba wannan ne kawo ka duniya ba malam ko wajen shi aka ba duniya to ina riba kama ne kawai kana da kudi ka yi sallah kuma ka ci ne <laughs> ko ba haka Allah ya wannan ka ji daɗi a banka bauta masa yadda ya kamata amma gaskiya ba cin zafi ne kawo ka duniya ba وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سواء أنت أو كان إذا كيف to amma sai Allah kuma ya halatta maka kan abubuwa yadda na yarda dukkan ji daɗi da su amma ka mun ibada irin yadda nake kai to kaga kenan in Allah baka kuɗi ka sa sutura wanda kake so ka ci abinci ka hau motar hawa ka yi gida su ya halatta eh ba wanda yake karka ji daɗi malam kana da kuɗi ka ci nama kawai ba dai shi kenan ba Amori. mace kuma ka samu wadda kake so ka aura wallahi ba wanda ya ka sai ka aure wacce ba ka so bi kwalle liya in ka ka ah, ka ga wani har gyara zama yake <laughs> mutum mutum ma yana son jin daɗi wallahi Allah ko mutum yana son jin daɗi to Allah ubangiji ka ba mu jin daɗi ko yawa ka kwantar mana da hankali mu ya Allah eh na wannan kenan sai ya ce ga shi ban ya bayyana su ya ce fa salata ta hay'atun waɗannan su ne kamanni guda uku ya ce zakartu fil ahadith na ambace su a cikin hadisai abu na farko na ɗaya shi ne ja'alul ibham ta haka sababa maftuha sanya babban ɗan kuma ya zamanto a buɗe ba tare da an nannaɗe shi ba a ƙarƙashin manoniya kuma ya to a buɗe shi ne kenan wannan an yi nuni da ita wannan an bar ta a buɗe sai a liƙa ta ƙarƙashin wannan babban ɗan yatsa ina ganin ne an gane ko shi ne ja'alun ibu'ama sanya ibu'ama wannan ita ce ibu'ama babban ɗan yatsa ta hata sababa ƙarƙashin manuniya in an yi haka aika dawo ƙarƙashin ta ko yawwa maftuha kuma ya zamanto a buɗe ba a nan nade ta ba wannan abu na farko kenan yanzu ka fahimci wannan za ka iya yin sa ko amma wannan zai samu lada da yawa mai rabar wannan eh, gaskiya muna roƙon Allah ka saukar wani da ruwan sama eh Allah mun tuba ka yafe mu ya Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka sanya mana wannan zafin Allah ka sanya mana wannan zafin ya Allah اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا الله كشاهد دمورا نبي ضم الأصابع تتر أن يأتوا كلها غباء على الراحة وتؤبس الصوت والإشارة بالمستفتحة da kuma a yi nuni da wata take musabbaha shi ne kamar yadda muka ce ba dole sai an nuna ɗaya su ba haka sai an nuna wannan an gane ko sannan na uku a tahalik bayanan ibam wal wusta shi ne yin halaka da su kamar a yi surawun haka an gane tsakanin ibama da ita wusta wannan ita ce wusta babbar yatsa tsakiya sun mace ishara bai sababa sanin sai mutum ya yi nuni da wannan idan kai wannan shine kayi hal ma'ana kayi rawun da ya tsinka guda uku sannan ibu ama sai ka saka ta a ciki sai sun kewaye ta kamar kayi zobe kuma ka sanya ma zoben abin da ka sanar sannan ita kuma wannan sai kai nuni da ita ووجه الحكمة في هذا hikimar yin haka mala yace a cikin wannan shine shuguli kulli udwi ka shagaltar da kowace gaba bi ibadati da bautar Allah wallahu ta'ala idan duk waɗannan yatsun kowanne kai yadda aka ce kai to kowanne ka dora masa wata ibada kuma kayi wata ibada da shi wannan yatsun da aka ce kai da shi to kaga kenan mutum dan adam ba zai zama a cikin sallah ba a kama da kowa wani irin hali ne Allah ya shakanta ba wanda ake masa wannan sai Allah domin ko ka durkusa a gaban wani to irin waɗannan sifofin da ba zai same su ba ko zai same su ba zai same su ba ko ka zauna gaban wani ba zai samu irin wannan sifar ba domin sifar da ake yi ma Allah a sallah ba wani mutumin da ake yi masa irin ta babu shi ina fata an bayyana kwadi jama'a sai ko ibnu usaymin a sai ibnu usaymin wa jama'a ya tattara su rahimahullahu allah ya marka rahama bainal asabil warida takadin wadannan asar din da suka zo fi tahriki wal ishara wajen motsawa da duni faƙala sai ce yushiru biha yana nuni da ita wannan sababa din asna a ƙaurihi a lokacin da faɗin cewa التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله a lokacin da yake faɗin wannan ya ɗauka nuni take an gane yana nuni amma yana karkada fi du'a a lokacin da zai yi addu'a na fata kun fahimta wa yuharrikuha fi du'a zai karkata ta a lokacin da zai yi addu'a assalamu alaikum ila wato har zuwa karshen ya ke an gane ko wa min as-sunnah yana daga cikin sunna kuma idan kai irin wannan sifar an yarmiya bi shi ne ya jefa kallonsa ila sababa zuwa ga yatsarsa da ya yi nuni da ita wato lokacin da ka zauna zaman sha kuma kai haka da wannan sababa ka yi nuni da ita haka to kallon ka ya kamata ya tafi kan yatsa? kar ka kalli gefe ka kalli inda yatsar take yana daga cikin sunna la yujawizu a kada kallon sa ya wuce kallon wannan yatsar kamar dai an fahimta ko yawwa wa an abdullahi daga abdullahi ibn umara dan umara qala li rajulin da yake cewa yace ma wani mutum lakin asna'u kama kana rasulullahi yasna'u yace ina aikatawa kamar yadda manzon Allah ya kasance yana aikatawa wa qala sai mutumin yace masa wa kaifa kana yasna'u yaya manzon Allah yake aikatawa qala sai yace yadda manzo Allah yake fa waza yadahu al-yumna ala fakhdi al yana sa hannunsa na dama a bisa cinyarsa ta dama wa ashara bi asbu'ihi yana nuni da yatsunsa allati talil ibha ya da take bin babban dan yatsa fil qibla wajen al-qibla yana nuni da ita wajen al-qibla warama bi basarihi kuma sai ya jefa kallonsa ilaiha zuwa gare ta au na ko daura da ita sun makala sannan sai ya ce maka haka za ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya haka na gama manzan Allah wato yana aikatawa an fahimta waɗannan mustahadan sun kare goma sha ɗaya yanzu zai aika zai gaya maka kuma abubuwan da ba a son yin su a sallah makruhat fi salat abubuwan ki a cikin sallah an gane to a kiyaye waɗannan saboda su ba a son su a cikin sallah a kiyaye domin duk inda ka kiyaye abin da ba a so in Allah da kuma za ka shiga inda ake so ina ba da amfani wa yukrahu an karhanta al-iltifatu yin waiwaye fi salati cikin sallah me waiwaye ba wanda san waiwaye na akwai waiwaye da kallo ko akwai waiwaye da jiki haka ne akwai wanda zai waiwaye kila sai ya juya gaba ɗaya har da jikin akwai wanda kuma kila jikinsa yana kallon nan amma kallon zai ya kalli haka wanne ne ba a zuwa cikin zama na duka biyu ba a zuwa amma wanda ya fi muni shine waiwayen da yake tafiya har da jiki ya fi kowanne muni an gane shi ne mai muni na biyu mai muni na farko wanda za ka yi zaza jikinka bai kautata ba za a wajen muni shi ne wanda ka yi da jikinka wasu malaman kuma suka ce wanda ya fi kowanne muni shi ne wanda zuciyarka ta yi akwai wanda zuciyarka take ko kana sallah amma kana tuna shagon shi ma waiwaye ne don ka fita daga sallar shi wannan sun ce ya fi kowanne gudu saboda yanzu da tunani da ka su sun tafi gangar ka ne kawai take tsaye kuma gangar jikin nan ba ta iya samar da abin da ake nufi sai in zuciya ta nutsu a guri shi yasa ake son daga tashi ga sallah to ka fita daga tunanin duniya kuma sai tunanin wa za ka yi sai tunanin Allah to zuke nan matakin waiwaye iri nawa ne akwai wanda kallo ne yake yi akwai wanda jiki ne yake yi akwai wanda kuma zuciya ce take yi watakila har da jiki har da ma kallon na yanzu kana sallah sai wata mace ta zo wucewa da ka waiwaya idanun ka ne kawai ya waiwaya ko zuciyar ka ma ta waiwaya ba ka ce komai ba na a idanunka ne kawai wata ka ba ta je ba <laughs> to akwai matsala kenan babba to amma dukkan waɗannan ana iya ɗaukar su a matsayin makuruni lalle makuruni ne don abin ki ne ba a amma kuma a wani hadisin yana da zafin gaske domin manzo Allah ya faɗi wani hadisi ya ce idan ka ce kai kabbar harama ka kalli gurin sujjada sai Allah ya ce ina fa kallon ka fiska da fiska yanzu ido da ido muke haɗawa da ni kafin domin kamar ina gurbin sujjadar ka yayin da ka kawar da kanka daga gurin sujjada to sai Allah ya ce to kana barranta da kai tunda yanzu akwai abin da yake ni girma kuma ka koma wajensa to ka je wajensa ni ma na fita daga a nan kai akwai matsala ko na to duk wanda Allah ya ya barranta da shi to fa irin ya jefar da shi ne ba ruwan da shi to Allah ya shi wa yukrabu al-iltifatu fi salat an karanta yin kallo wato a cikin waiwaye kai a cikin sallah na ɗaya kenan na biyu wata gamidul aini haka kawai kana sallah sai ka rinka rufe idan ko ba a so ka bude idanun ka tangararan amma ka kalli gudun sujjada rufe idanun ka rufe shi makuruni ne ba a so an gane domin ai Allah tabaraka wa ta'ala shi kake kallo a gurin sujada ko da baka ganin sa amma idan kana kallon gurin sujada shi ma yana kallon ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa ko idan baka ganin sa shi yana ganin sa to dun aini ba a so rufe idanu ba a son cikin sallah to na uku fiƙi malikiya suka ce wal basmalatu da yin basmala malikiya sun ɗauki yin basmala makuruni ne saboda ka idan ka zo sai dai kawai in kai kabbaran harama kai du'a'ul istifta to sai ka fara karatun fatiha an gane inda watakila ake ganin su kamar da sauki idan za ka fara farkon wata sura to za ka yi basmala a sirrance saboda duk inda ka tabo a alkur'ani duk wata sura da za a fara za ka ga basmala in ban da bara'a an gani to sai kai basmala din a asirce a wata ruwayar wadda ba ta malikiya wannan ba ana kallon cewa basmala ɗaya ce daga cikin ayoyin surar fatar idan ka da qur'ani mai rubutun haf ya saka basmala a farkon sura fatiha ɗaya ya rubuta da ya sa alhamdulillah da rabbil alamin sai sa biyu wato ganin shi a wajen sa basmala aya ɗaya ne a cikin fatiha da haka kenan dole sai ka karanta ta in wannan ruwa ya kamar kenan idan baka kawo ta ba shi a tasar ruwa to yanzu ka rage aya daga cikin surar fatiha kuma da yawa ai ba sa da ko ko suna yi ah, ya kamar ba masallata nake tambaya ba ko ba kwa sallar ne kan a ah, kuna yi ai amma da yawa ba a yi basmala in an zo karanta fatiha a asirce ma da yawa ba sai amma min babu aula kai kai basmala an gane saboda wannan a kiyasi ne suka yi amma soshin hadisai ai suna nuna sayyidina usman kamar yadda za a samu ko da abubakar da umar da usman da ali duk suna yin basmala sai dai a surrance suke yi ana ganewa والتعوذ جايين تعوذي شي ما انا اكاي مغانا اكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنن بسم الله الرحمن الرحيم سنن ka bada الله تبارك da yawa wannan ba ayi akwai me alhalal wal haram ne ko me tibatu salati na eh, na usaimin yace galibin abin da yake hana wasu samun khushu'i a cikin sallah wancan ta'awuzin da annabi yake su rinka yi ne ba sai saboda annabi yana budewa da a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sannan alhamdulillahi rabbil alamin to duk wanda ya iya nemi tsarin shedan ya zo ya fara sallah bai yi wannan ba to shedan zai iya dawo masa cikin sallar jama'a ko kun gane maganar shi yasa wasu wannan makruhin da ya suka kawo wasu ba su karbe shi ba suna ganin ma yin sa sunna ne ko kun fahimta na'am banda du'a'ul istifta ma'ana kenan in kace Allahu akbar bayan iqama to duka yi kabbarar harama ko ka shiga sallah to akwai a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sannan alhamdulillahi rabbil alamin wannan ko a bayyane ita addu'ar a sirrance ake yi ta wannan addu'a kun gani kana neman tsari ne daga shaidan kar ya shigo maka cikin sallar kuma kun san cewa ba wai kai ba hatta annabi shaidan ya kai masa hari lokacin da zai fara sallah annabi ya ba da labari ya ce na fara sallah sai ya zo sai na naushe shi saboda annabi yana iya ganin sa da haka kawai sai ya turke shi da naushe an gane har sai da ya rike bakin sa saboda naushin da annabi ya masa to to kai yanzu za ka gaishe ne to kai wannan addu'ar kawai a'udhu billahi as alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi dama abubuwa guda uku ne yake zama ka daga hamzihi sai nafsihi sai nafsihi haka ne ko daga kayi kabbarar sallah to abin da zai zo ya sa maka shine zai zo ya fara waiwaya maka sai ya nuna maka yanzu ga wani hoto a nan sai ce ka kalla watakila ga wani rubutu sai ce karanta ga wani abu a hoton rigar wani a bayan a gaban ka kalla duk yadda ne yake sa maka wannan lamzudin sai ya shiga zuciyarka sai ya kuri idan ya fura, sai ya tuno maka wani abu sai yanzu ku an go shagon ka watakila ana jiran ka yi gaggawa ka tsari sallah yana yi ko baya yi to ba ka yi wannan azkar in ka zo haka kawai kake tsayawa kai kuma baka fi karfin shedan ba ga annabi ma shedan ya kai masa hari amma da yake akwai isma ta Allah annabi ya gwabjo shi kawai ya e bar gurin daga yanzu in ba sa ba ko dan gidan ku ne ya zo wucewa ta bayan ka ba za ka iya ganin sa ba <laughs> balle ka ga shedan saboda ka sai kai addu'ar kawai ka miƙa ma Allah ko ba a gane ba to Allah ya taimaka su ma malikiya da suka ce basmala da ta'awuzi makruhi ne suka ce fil fadila a cikin sallar farilla ne amma wa yajuzu fil nafil ya halatta a cikin nafila ne zaman lokacin da za ka ta musu tambayoyi to zai ga za a yi ta kaiwa ruwa ranar me yasa a farilla zai zama makaruni kuma me yasa a nabila zai zama daidai nafila saboda ita ba sallah ce na kana iya waɗannan tambayoyi ko ba za ka yi ba to tun da annabi ya yi to ka samu kankan magana ta ƙari banda wannan walu'ufu alar rijimi wa'id tsayuwa kan kafa ɗaya makruhi haka kawai ka zo sallah bayan ka yi kama sai ka nade kamar ka tsaye ta tsaye a kan kamar ya ah, to langa za a yi kan kome <laughs> ai sallah ka zo tsaya a kan kafafuwan ka biyu saboda tsayawa a kan kafa ɗaya zai iya jawo maka gajiya da wuri ko yawwa sai ya ce illa an ya tula kiyamu sai dai idan tsayuwar ta yi tsayuwa mana kila yanzu in kaɗa ne ɗaya ɗaya za ta huta ana iya samun wannan kuma ko idan kila ba kai kake jin sallah ba wani yana jin sallah an gane saboda akwai wasu wanda ba za tunanin a cikin mutane akwai marasa lafiya akwai masu uzuri akwai tsofaffi wani ya dinga zabba kira'a ya dinga tafiya kenan kuma annabi cewa idan za ka ja sallah to ka tuna mutum uku a bayanka akwai tsofaffi wanda jikinsu ya gajiya akwai ko a bayanka akwai ma'abocin uzuri wanda kila mota jiransa take ana iya samun wannan aiki a bayanka akwai abin nan marar lafiya wanda watakila zai yi a idan da sallah ya tafi asibiti to duk ne su saboda kai lafiyayye ne kuma matashi komai naka daidai yake tafiya akwai wanda ba komai nasu ba daidai yake tafiya ba wani tsayuwar ma da kariya to sai ka rinka turo shi yasa aka ce shama'ilur rasul hatta a cikin sallah tausayin annabi yana bayyanuwa akwai inda yake cewa sai na fara karatu ina ja ina ja sai in ji kukan yaro sai in yanke karatu na na yi rukuni saboda watakila uwar yaron tana bin musalla kuma yaron yana shar yana son nono watakila idan na ja na ja ban tsaya da wuri ba yaron zai cutu sai annabi ya yanke karatun da sai ya dan tausayi an gane kama nan wani lokacin wasu yaran idan suka fara ɗiban ka to sai illa ma sha Allah sau da aka sai ga watakila wani ya to gaskiya ku dai je sai na zo ka gaba zai zo wake na watakila wata tiranar rijilaihi haka nan makururi ne mutum ya tattara ka guri ya ba masu a guri an gane a wajen tsayuwar sallah sai mutum ya zo ya tsaya sai manne kafafuwar akwai wanda suke yin wannan ko shi tsayuwar sahu tsayuwa ne kamar yadda mai riyadu saliji da ya kawo musulmin a sharrinsa yana cewa tsayuwar sahu kamar tsayuwa ne na al'ada yanzu idan ka zo ana taro mana in ka tsaya haɗa ƙafafuwan da kake kowa ne su kake ko kuma tsayuwa kake normal na tsayuwa kake normal to haka kai sahun ma mai an gane wacce kila ake magana ciwon ta haɗe ta ita ce mace an gane haɗe kafafuwa a guri ɗaya shi ma makuruhi ne waje abu dirhamin ko kuma sanya dirhami ko kuma a yanzu mu ce maka ƙwandala ai kuwa ya san ƙwandala ko sanya kwandala a gairihi ko wani kwandala fi famili a cikin bakinsa ya za a yi karatu karatun zai fita yadda ya kamata idan ya saka waɗannan abubuwa a bakinsa so ba a zan kasa wani abu cikin bakinsa kenan ko wa kazalika yace haka nan kuma kullu dukkan ma yushawwishu fi jaybihi duk abin da zai sa maka rikici a aljihunka aw kummihi ko hannun rigarka wa ala zaharihi ko a bayansa duk abin da zai kawo ruɗu karka saka shi waya tana kawo ruɗu ko ba za ta kawo to sai ka daina sakawa a aljihu inda zaba bar sallah a to ai ka fara sai ka ce tana kawo ruɗu akwai wasu riguna masu zanen tsiya masu zane wanda suna tsawatar da waɗanda suka saka su sai mutum ya ta kallon zane a don rigar sa ko babu su kare to kuma ai kare da zuwa da su akwai su riguna kuma masu hotunan yan siyasa ko kar a fara a to ko gidan gidan ya baka su sai mun fara yanzu ba ruwan ina ruwan mu da mai gidan ya baka da hoton su haka garau garo sai ka rinka kallo na oga ka gaya ma Allah in gaje ko saboda shi ma shan wushi yana kawo ta shi wasu kuma ba a gaban rigarsu ba ne a bayan rigarsu ne suna rikitar da waɗanda suke bayan su ne a sau wani za ka ga kawai ya ɗauko riga mai hoton wani wani mutum a duniya wani bature ko wani ɗan duniya haka ko wani dai wanda aka yi masa suwaita irin ta amma ka hoton sa a baya ko wani ba hada yan sigarin sa haka ya rike amma kuma gashi kuma da shi masallaci ga wani a safin ba duk ya rike shi an rubuta wani baƙaƙe sanya manya wani turancin ka gane wani ba za ka gane ba saboda sunan wani ne ana yi to kai me yasa za ka kawo mutane rubutu a masallaci ka cire ma in za ka zo masallaci ka sa in na ku tafi waɗannan irin tarukan ku sai ka saka ko duk wani abin da zai kawo maka rudu kar ka sako shi a cikin Allah shi yasa wannan ya sa cewa hatta wasu irin hotuna da ake sakawa mai kaifan da rabbi auladana yace ba a saka su a masallaci kuma ba a saka su a wuraren ibada in kuma da za a saka su to a saka su a can baya inda duk mai sallah ba zai gamsu ba suna bayan sallah an gane ga yanzu za ga ofishin wani akwai hoton shugaban kasa akwai shugaban gwamna abin nan gwamna gwamna ba akwai kuma hoton ciyaman na lokal government duk an saka masa kuma a nan yake fuskanta yana tsalla sai ya tada kabbara sai ke dan ya kawo masa kuni sai ɗan hura masa ke daga zan ta zama kogan ka yana nan ba a yi ha ba a yi ana ko <laughs> balle ba da gatna ga kamar a oke mai malafa ne ya wuce ko akwai wani wanda yake saka malafa haka shi yanzu kuma an sa yar kalmasa wanda ake jawo ta da kamar ta kunne dan kowa ya kira ga matar kaji ina jin shi yasa ma wata kila shi ya rufe kunnuwansa kuma ya jaye gaba ko ka kira shi baya ji ba ba ga bane malar ruwan nan ni ba a bani sai dai aika ba wa mutane ko ban san abin da ya za a kewa ne ba a gane ku wannan nawa ne ni ga zo da shi ya dai bai da sanyi ah. to bi ma dai zan tashi yanzu Allah ya wattafakkuri fi umurin duniya yadda da kuma yawan tunani a cikin al'amarin duniya shi ma makruhi ne a cikin sallah wa kullu ma yashghiluhu an khushu'i fi sallah duk abin da zai shagaltar da mutum daga barin samun khushu'i a cikin sallah to makruhi ne to nan ya kamata mu ajiye ko to lokacin mu ya karatu sai kuma darasi na gaba insha Allah za mu dora zai yi bayanai akai waɗannan abubuwa ta yadda wato zai fito da komai fili insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya tsare mu banjini ka ba mu tsaron ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا يا الله ga bayinka nan cikin masallaci da wajen masallaci wasu suna jin mu daga nesa Allah suna da bukatu daban-daban Allah ka san bukatar kowa muna tawassuli da sunayen kuma biya sarki Allah ka biya kowa bukatar jama'a kowa ya daga hannu da ba mai yi kowa ya daga don Allah ya san masa ya saka masa Allah waɗanda suka rasa ka ba su Allah waɗanda suke cikin damuwa ka yaye musu Allah waɗanda ba su da shi ka ba su Allah marasa lafiya ka warkar da su a asibiti suke ko a gidajen su. Allah talauci ya dawo mutane da tsananin kuncin rayuwa Allah ka yi sarawa mutane a Allah akwai waɗanda ba su da gidaje suna son gida ya Allah ka ba su ya Allah akwai waɗanda suke neman aure ka ba su Allah akwai masu neman aiki ka ba su Allah akwai ƴan kasuwa waɗanda ba su da jari ka ba su Allah waɗanda suke da shi ka tsaya musu riƙewa ya Allah wannan gari da muke zaune muna roƙon ka ya Allah ka sanya masa albarka Allah ka tsare mu a cikin ya Allah ka tsara mana tsaro ya Allah waɗanda suke mulki a ciki muna roƙon ka ya Allah ka taɓa zukatan wajen tausaya mu al'umma ya Allah ubangiji muna roƙon ka ruwan sama Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah ka ba mu saukin wannan zafi Allah ka yaye mana wannan zafi ya Allah da zafin aljihu da zafin ciki da zafin rana da sauran zafi duk ka yaye mana ya Allah ubangiji ka yaye mana ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa Allah muna addu'a dukkan wanda yake son ya zalunce mu a wannan yanki na arewaci ubangiji yana son ya rusa ko ya lalata mana kasuwanci ko tattalin arzikinmu ko mugunta ko so yake ya zama to aika kashe mu Allah ka rusa shi ya Allah Allah kar ka bashi nasara Allah ka kayar da shi ya Allah duk wanda yake da wannan banzo Allah ka kayar da shi ya Allah muna roƙonka ya Allah in tafiyar da waɗannan shine mafi alheri ka tafiyar da su ya Allah ka kawo mana waɗanda suka fi su alheri Allah idan su ne sharri ka tafiyar da su ya Allah ka ba mu mafiya alheri Allah muna roƙon ka ya Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i Allah ka ba mu aljanna ka ji kan mamatan mu ya Allah ka ji kan mu ya Allah kai mana rahama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين